tun a cikin watan nuwambar bara ne hukumar zaben ta kano ta fitar da jadawali kan yadda za ta gudanar da zaben ƙananan hukumomin wadda ya nuna za a yi zaben a cikin watan mayu na bana kamar yadda jadawalin ya haska a ranar goma sha uku ga wannan wata da muke ciki ne hukumar za ta rufe karɓar sunayen 'yan takara daga jam'iyyun siyasa amma ya zuwa yanzu jam'iyyar acpn ce kawai ta mika sunayen 'yan takarar shugabancin biyar daga cikin ƙananan hukumomin jihar kano arba'in da hudu ga hukumar alhaji ismaila idris garba shine kwamishinan hulɗa da kafofin yada labarai na hukumar zaben ni da yanzu a hannuna ina da jam'iyya kwaɗe tak a cikin jam'iyyar da muke da su guda goma sha bakwai ko sha takwas da suke da ofis a nan kano wacce ta kawo sunan 'yan takarar da take da za su tsaya mata takara a ƙananan hukumi daban-daban to hakan na nufin za ku ƙara musu wa'adi kenan kasan shi zaben kansa akwai guideline da muke da shi na zaben ka'idoji idan bai saba ka'ida ba ta kundin tsarin zaben za mu iya kara amma in ya saba ka'ida ba za mu yi ciki ba baya ga rashin mika sunayen 'yan takara ga hukumar zaben har yanzu shiru kake ji dangane da hada-hada irin ta siyasa a duk lokutan da zaɓuka suka tunkaro kamar yadda aka saba gani a baya tuni dai masu fashin baki a fagen siyasar najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan batu malam abbati bako shine daraktan cibiyar ƙasa da ƙasa ta nazari da bincike kan harkokin siyasa da demokradiyya mai ofishi a nan kano la'alla bisa tsari na demokradiyya kamar yadda ilimi ya nuna akwai hujjoji da za su ko suka sabbaba yin hakan hujjojin ba za su wuce na abin da ya shafi tattalin arziki ba tunda Allah hakika ita siyasa a cikin sharuɗan demokuraɗiyya guda 33 da muka sha faɗa magana kuɗi tana ciki ko kuma ita hukumar zaben abin da ya kamata ta yi na wayar da kan mutane ba ta yi ta daidai ba ko kuma yadda shi kansa gwamnan jihar ike ta ƙoƙarin wato turmushe ko idan ne yunkuri da mutane za su yi na su shigo a mu'amalar tsoron kada a zo a sami rigingimu da za su shafi jam'iyyarsa a cikin gida ba idan za ka yi fashin baki na hakika za ga cewa dole dai ba za a rasa wata matsala da take tattare da rashin sanyin zaben ba. Malam Abbati Bako kenan a nan Kano. Ƙananan hukumomin jihar Kano dai sun kasance ƙarƙashin kulawar kantumomi tun shekara ta dubu biyu da goma. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria